a wurin karatu na wato kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu da muke ci gaba da karatu wannan littafi na sahihul adabul islamiyya ingantattun ladubba a musulunci littafin nan ya riga ya karɓa sunan shi alhamdulillah muna addu'a ga mawallafin wannan littafi a sheikh wahidi abdulsalam bali hafizahullah allah ya kiyaye shi jiya idan ba a manta ba mun fara magana akan al'ada ballati yanbaghi fi ilha inda al wato ladubban da ya kamata a kiyaye su inda wato lokacin da mutuwa ta halarto ma wato ɗaya daga cikin ma'ana ita dai mutuwa babu makawa sai an yi maganarsa kuma kullum bawa ya dinga sanawa akwai mutuwa yana ƙara mashi imani yana ƙara mai samun komawa zuwa ga Allah to malam ya kawo da dubba har kusan guda goma sha ɗai wanda ya kamata a kiyaye su idan an ka ga alamomi na mutuwa sun fara bayyana ga mutum akwai alamomi wanda za ka ga marasin lahiya na yi wayanda alamomi ne da ka nuna to ga alamar ciyar nan na ajali kuma da yawa wata rana wata mutuwa sai suka ga duk alamomin da kuka iya gane sai a rikitar da ba ku iya gane to a na alamomin to alhamdulillah kamata ya duk wani mai jinya duk wani wanda ka jinya ya zan ya san waɗannan alamomin saboda ni idan ka ga waɗannan alamomin ga mutum to sannan na ake so waɗanga ladubba guda goma sha ɗai ka yi ƙoƙarin kula mai da su don baka san wa'annan alamomin ba to yaya za ka yi da shi in baka yi annaya ba sai ka ga wani na jinya har mutum ya rasu sai an zo an ce kai zama na haka haka sai sai ba ta ce a to jaye da nan ɗan tashe da nan haɗari. ɗan jaye mana da nan sai a faɗa maka da ala sai ya riga ya rasu duk bai sani wannan shine ko haka ana so in ana jinya to ka'ida ne in za a jinya ɗan uwa a samu mai ilimi wanda yana da ilimi na addinin musulunci in ma son samu na yana da ilimi na harkar lahiya duk a haɗa wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen abin da shi harkar jinya na ladubba jiya ma an ta su ina jin mun yi kusan guda hudu ko biyar na farko mun yi magana cewa a tunatar da shi wanda alamomin mutuwa suka halarto mishi a tunatar da shi ya yi wasiya a tuna mai tuna mai nan na taimakawa ya yi in yana da wani abin da adda muhimmin abu wanda ya kamata dama an ce wasiya wata magana ce mai tsada wadda za ka bari a rayuwa kuma ba wanda ya sai kashe ta in dai ba ta sa'a shari'a kuma ya kamata mu sani ita wasiya iri biyu ce akwai wasiya da ta dace da shari'a akwai wadda ba ta dace da shari'a ba idan mutum ya yi wasiya wadda ta dace da shari'a to lalle a tabbatar da an zartar da ita idan mutum ya yi wasiya da abin da ya saba ma shari'a lalle ka ai wannan abin misali a ce ya fara gina wani gidan mata ya ce to yana so cikin dukiya ta a ɗi kuɗi a da kammalawa ko ya gina wani wurin shahuliya shi tunani ne da sunan bida kuɗi to wannan kada a kada a cika mai alwaci ne na cika wannan abin saboda yanzu kun ga duniya yau ta dawo duk wanda ya samu kuɗi abin da ya kokarin yayi bari ya gina wato gidajen shakatawa da holewa wuraren da yan akwai bikin aure aje a hole a shakata a yi rashin kunya wa Allah to da sun gane illar abin da ba su yi ba domin ko bayan mutuwar ka duk abin da an kai wurin nan didimar da an kai wadda ba ta kware ba sai ka samu zunubi kazalika musulman da yake da kuɗi yana ta gina hotel hotel haka nan hotel hotel suna kuma bai iya samu su ka'idoji akwai ka'idoji na musulunci ga hotel kuma in ka su wani ya saba to zunubi na bisa dankon waya ne akwai otar ɗin da za ka ga kwazo akwai takardar da za a ba shi ta rantsuwa in ya zo da mace sai ya rantse ga takarda nan cewa mata sai ta ta aure in ba mata shi ta aure ba ba a da shigo da ita ba sannan akwai wata ɗin da ada ka'idodin namiji da namiji da mace da mace ba su kwana ɗaki guda in ka zo za ka shiga cikin ka'ida su za a gwada ma wannan ka'ida amma duk da ana samun masu sabawa in ya to towa da wannan nan balle a sani to amma kuma wasu hotantar suna da kyamarori wayanda ka ɗauko musu abin da ka faruwa na shiga da hici da haka in mutum biyu suka shiga maza to za ka nuna musu kyamara za ta nuna macen asalin inda tushen wannan wasar ɗin yake kawai sai dai ka daɗe an kwankwasa ma ana kwankwasa ma sai a kama ka aka daga hukuma ka in ka shigo da wata mace ba da wannan matar da ka zo da ita ko baka zo da matar ba ka zo da wata mace ka mai ka aka to amma sun yi karanci hotar din ba su da yawa saboda galibi nan hotar ba a samun kuɗi amma akwai su to kaga irin wayanda suka yi wannan sun yi arziki to duk wanda ya bar wasiya a gina hotel da sunan da kudi ba za a zartar da wannan wasiyar sannan na biyu mun yi magana game da tafsiruhu bi rahmatillahi wa fadlihi a tunatar da shi wannan ba Allah da alamomin mutuwa suka halarto mai a tuna mai rahamar Allah da falala Allah cewa Allah yana da falala mai yalwa kuma rahamar Allah tana da yalwa wadda haka yi ƙoƙari ya halarto da ƙaunar rahamar ubangiji ya ji tsoron azabar Allah amma ƙaunarsa ga ramar Allah ta rinjaya sannan ai magana wajen kiyayewa da wato jikewar makogaronsa da labanai saboda ɗan wannan lokacin in mutum rashin laya ya tsanani yana ɗan samun ruwa yana ɗan sha ko ana ɗan ƙwalga mai za a iya samun damar ba shi kalmar shahada ya iya furtata amma idan makogaron ya bushe ko yana son ya faɗi bai iya faɗi ita ko ba a da cikin zuciya dan mutum zai mutu ya muku haka ba yana ne a da Allah ila illallah ba to bai sa a ce ita haka ne sai in ya yi furci da man kana an ba a ce man ashara ba to yasa masu jinya kamar da kuka ji mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciyar ajali ya aje wata iskar ta ruwa ko dan wani koko eh, wanda yake dan kwalgar ruwa yana sha kuma yana addu'a yana cewa Allahumma turrafiqil a'la na hudu talqinuhu ash-shahada laqana ma wannan da alamun mutuwa suka halarto ma alaqana shahada na ce muku mahi inganci wajen laƙana shahada shine a ce hici annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je ganin wani yaro da ke masa hidima ba yahudi mun karanta da ku a hakamul jana'iz wani yaro ne ba yahude ke masa hidima annabi ya je gaida shi wannan yana nuna kenan kana iya zuwa gaida kirista kana iya zuwa gaida ba yahudi eh kana iya zuwa gaida dan bori ko mutum na wani abu in wata alaka ta hada ku makwabtaka yan uwantaka kana iya zuwa gaida shi in bai lahiya kuna ji kana iya a musulunci idan wata kiristan tana makwataka da ke ko mu samu gidan ku tana zuwa zakurce mata sannu da ciki ya jikin ki ce jiki da sauki to sannu sorry eh ki ce mata sorry mm Allah ya shirya in ai mata addu'a shirya Allah ya shirya ba ta gane da ce Allah ya shirya ki gane ya ta amma sai ki ce to Allah ya shirya ki ce amin ba ta gane abin da aka yi na biyar mun yi magana iza qudiya aghmidu aynai idan mutum ya rasu a shahi mai idanu nai wada ulahu mun karanta shi ko shi zamani shi zamani ko to gashi nan shi an ladabi na biyar ladabi na biyar iza qudiya idan mutum aka ga ya tuka an ga ya rasu to aga mai zuwa a yanayi a shaye mai idanu ne sannan wada ula hukumai addu'a rawa muslimun imam muslim ya rawaito hadisi an ummi salamata daga ummi salma radiyallahu anha Allah shaida da aikin su qalat ta ce dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala abi salamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin abu salma wa kada shakka basaru gani ne ya so hutsu hutsu to yana yawon suke ba bata san alamar mutuwa to ga tara ne an ambata da ka ga mutum kana jinya sai idanu ya saki idanu haka dai ko kyauta da yi kwari baki na ta salon daga ya farfari to alamar ta ya don haka sai ka fara shiri ka ga mutum ya kwalla maka idanu bai kimtawa ya ga abin da idanunsa ba su taba ganin shi ba ya yi ido biyu da abin da bai taba gani ba na halitta domin in mutum zai rasuwa zai ga halittar da ran da yake duniya bai taba ganin ta ba don za ka ga mala'iku ala sifatihim za ka ga mala'iku da suka siffar ta mala'iku ba irin ganin su nan na duniya ba nan duniya mala'ika da ita ruwa yanzu mala'ika da ita ruwa wurin ga muna karatu kiga wata ta yi miki kama da wata wadda ke sani zaune tsara sauraron karatu in an kai abu ta ɗan kallo ci haka sai murmushi ki murmushi can in ki gama la ya da kawai ɗaya da nake ce amma dai boye Allah ke min kama da wadda na sani ta ce ina ki ce birnin bi sai Allah sarki ko kamata amma mala'ika ta ta ki sani in kin matsa mata da kallo ta baki hannu don hankalinki ya kwanta ta ce assalamu alaikum da uwa laya da ce a wallahi kallon ki ina na kai ina suna da wata kilasu na ita da mun kai makaranta ta ta ce Allah sarki ni a sunanta hala ita ce sunanta wanda ta ce ko kama ɗaya ta ba ni ba shi a sunana ba duk mala'ika na iya kamar yadda aljanu na rikirkiɗewa haka mala'iku na rikirkiɗewa an gane to abu salma bai da lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wuri ne wa kana shakka basaruhu gani ne ya hito ganin haka sai annabi ya gane ya rasu fa aga mazahu sai manzo Allah ya shahi shi in za a shahi mara lahiya kawai in akwai ƴan ruwa masu waɗanda babu wata matsala sai a ɗan sa a ɗan shahe mutum haka in ma babu su kowa ga dai an kai an ka shahe an ka mai da idanun da sun kai ta wasu-wasu an ka gyaggyara mai su nan baki an ka dan kakkamta baki da ya haka sai a dan kakkanta bakin a gyara shi haka sai a dan kakkamta mu shikenan ba sai an bude ka dan hansa da hanci ba kuma ka da za a budo a ga baki ba sai dai in ya zamana bakin ya ki ruwa saboda akwai wanda rashin layi ya tsanani ya dade haka to kaga iri ne akwai wahala to irin wannan ana iya buɗe kaɗa gudun kuda da sauran suka shiga baki ne amma ya aka sai wurin wanka tabbas su masu wanka cire ta baki ba za su mata gabaki ne balle waɗanda haganin waya ɗauki kaɗa a sa mutum ga hanci da dubura sai duk wannan kuskure da kuso al'aurar namiji ko mace wannan duk kusa kunni duk ba a yi haka ko da akwai malaman da suke ganin haka nan dalilai na shari'a sun nuna ba a yi yi ɗaya na haka eh eh duk ba a yi ai wankan ku karatu gun kai in mutum ka ga yana yi ma sagonya ga aiki ka ce ɗayan biyu ko dai ka ban mu mai aikin mu ko mu bar kai yanzu idan mutum ya ce asibiti dokta ya turo ga mara lahiya ne mai gwanya sai dai kai shirin ka eh to haka nan malami in yana wankan gawa ko yana yi mata lakawani in dai kai ba malami dan uwa ne hake ba ka sa bakin ka sai dai yi kallo amma in kai ma ka yi karatu ka shigo a yi da kai in ka cancanta dan sai masu mamacin sun yadda ka shigo in masu mamacin ba su yadda ba ka shigowa ko kan gawan ba kai sai an nemi kai sai an yadda da kai Allah ya sa mu dace saboda haka na abubuwan sai mun kula da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaye mai idanu to amma mu duba jama'a za ku ji addu'ar da aka yi an shahe mutum Eh, yau za ku ji addu'a to wanda bai iya ta ba bai yi ai ba wanda bai iya ta ba kowa zai iya addu'a eh kake ta wani yara suka ce a ce to ce da Allah malama ba to shahe muna ce saboda min hala ce to ba iya addu'a shahewa ba sai ki ce ake iya akwai yadda ki na gaya muku irin waɗanda matan manya in sun rasu an ka kire ku an ka ce ku musu wanka in kun ga sai ku dinga gayyato abokan su manya su to su ga da akai eh na hajiya wance babba kawa taho taho ai da ki eh a a wannan magana tsoro a da su za a yi ku taho mana su matso kusa su matso a yi da su ai mun mun je wankan gawa na maza galibi cewa mace yi duk wasu wani honorable duk su kawo kusa aida haka mace yi kun gane ku zai musu haka ko su na karya a yanzu misali a ce Allah ya kare wani sakataren gwamnati ya rasu ko wani mai babban kujera kusa ga gwamna in yi rasu gwamna ya toce za ce a rari zalim su bismillah ta ce a ba ko wani a rari zalim su ya hankali dan shigo akwai dan wani abin da aka son kula da shi yana shigowa sai a ce ya san shi dan rike mun haka shi gani sai hawaye sai to sai kama shi shiga na shi ma wata rana nan yayi ai ai sai umanan duk da ai security ba su bari gwamnati shiga sai suka ba su bari amma dai ai zuwan na da muhimmanci Allah ya sa mu gani sun makala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya shaye abu salma sai ce inna ruha iza qubida a abu basar annabi ya ce mutanen da allu kun ga rai idan aka karbe shi to sai gani ya bi shi sai ga waɗannan idanun sun kai hito ba su runtsawa ran na suka kallon ina za'a da shi Tunda ko dai a yi sama da ran ruhin ko a yi ƙasa da ruhin in mai ruhin ya san ciwon kai ne nan duniya ya fi rahama da gahara ya same ta a yi sama da ita in ya zama takwaliwawa bai san ciwon kai ne ba sai zuwa ɗaya mazauna a yi ta hira da ɗan duniya a yi can ƙasa da ita fi ji wallahi jama'a ba mu san ciwon kanmu ba ni dai ina kallon rayuwarmu abin nan na ba da tsoro sai ka gane mu mutabuka wa jama'a mu wa kanmu wa kanmu ba mu iya amma gyaran duniya mu kalli da muka sai ga mu nan waharce wurin bida duniya waharce amma lahira ba mu iya wata ta yi wa nafila raka'a biyu kamin azhar jin ta kai kamar an doko wani falalar zuciya a zama ta kai raka'a biyu gabanin azhar sabuwaye shafa'i da yi wata yanzu ta ce kada guda marabinta da shafa'i da wuce wallahi eh so kun gani tsohuwa ta ce ɗaya eh, yanzu ba shafa'i da wuce ba ɗaya eh, yanzu ke tsohuwa ba shafa'i da yi ba ai ko sallar ba su wallahi ko sallar ba su a makaranta a makaranta kaga yariya na da hizo goma ta haddace hizo goma na race da Allah sai ainihin ma da sai sallah a sai ba ki gani ba ke wannan da umar ma ba ku ga wahalar da nake sha ba wurin kore ya rufe sallah yan matan nan ba ki gani duk ba daga gudu su sai ai kamar ana yi sannan su yi sallah kuma waɗanda aka tarbiyya haka yan maza na rantse da Allah masallacin unguwarmu akwai inda matasa ka dandazo wallahi ga Abdul hina kallo sai ga yaro matashi ya ya ya yi shekara kusan sha takwas wallahi zaune gaba ne sai in ya gaza a shiga masallaci sai eh, yana hau zaune bisa masallaci sai dai hijira ya dan kuma da ciyar in ya koma a gama sallar sannan ya dawo bisa masallaci yin zamanin kuma in kai magana su ce ka kuma uwayensa na kallo to irin waɗannan yaran duk abin da yaro ya yi ai nan babu aula ya yi wannan abin mutumin da zuciya sallah bai yi abin ya yi duniya shi ya kashe mutum yana iya yanke mutum don bai da rahama cikin zuciya to wallahi kalubalen mu magana ɗaya mu tsakani da Allah ba su sallah da yawan su ba su sallah liya abin da yan suka ɗauka sallah ba ta zama dole sai ta yi aure namiji haka sallah ɗauka aka da cije ka sallah sai na zamu da rayuwa inna ruwa idza qubida tabi'ahu al-basaru fadajja nasun min ahali annabi na faɗin wannan magana sai iyalin abu salma sun ka fashe da kuka sun ka fashe da kuka faƙala sai annabi ce to la ta da'u ala an ku saurara an ware irin bana yoyo irin kukan nan na kira da tura da kiran maka mugun abu cewa wahala ta min mugun abu ya sama ni wa gadiya na halaka ni musiba ta min jama'a don Allah ku bari in yi kuka na abin kuka ya abin kuka yanzu zai sami tun da ke kire kuka ke kira mu kanki wahala ke kira mu kanki samaki annabi ya ce kar ku kira mu kanku ka kuwa kanku baka addu'a illa da kai da sai addu'a alheri fa innal mala'ikata domin mala'iku yu'minuna ala ma taquluna suna nan suna cewa amin ga abin da kuka faɗi da zaran mutun ya rasu gidan nan bataliyan mala'ikun da annan Allah ta sai iyakarta saboda shi mamacin duk inda ya kalla iddiya sai duniya mala'ika ya ka gani iya ganin idanu ne to mala'iku na daddasan sun cika area ba sai iyakar su ba to me yake so lokacin addu'a to irin wannan lokacin ne sun makala bayan annabi ya yi masu wada sai ce Allahumma gfir la'abi salamata to kun ji addu'a mamacin ka wata suna ne Allahumma jikin luwani ka ambata suna ne to wacce ta ba ta ita Allahumma jikin luwanci ka ambata sunanta Allah kawa wancan gawara in ma ba ki da larabci da Hausa Allah kawa wancan gawara sannan warfa a darajatahu Allah ka daga daraja Abu Salma fil mahadiyyin cikin shiryayyun mutane sannan wa khaluqhu fi aqbihi kamaye masa a cikin zuriya ce filgabirina a cikin wato waɗanda za su zama madadin shi Allah ka zama magashi ga iyalin shi annabi ya mai wannan addu'a sannan waga lana mu ma Allah muna baɗin ka da gafararka ka yi gawara gare mu walahu kuma shi ma kai mai gawara ya rabbal alamina ya ubangijin kowa da kowa wa lahu fi kabari kuma Allah ka yalwanta kabarin Abu Salma sannan wannan wurla hufihi Allah ka haska kama Abu Salma kabari ne to jama'a irin wannan addu'a ko da Hausa sai a yi saboda kabari yana matsewa kabari yana da duhu sai a roƙa ma mutum shi ya saula jama'a duk adawa ka mutum ya kamata in yan mutu ka bar adawa duk adawa da kaga mutum na yi da mutum kuma yan mutu bai barta ba to adawa ta baci duk wanda ka gana iya zauna yana cin naman mamaci to karsancin nama ya zo kai gida mamaci ai komi ya yi duniya da Allah inda ya mutu a bar magana ta bai da wannan unwani yanzu mina na ya kai ko mina na ya kai ka tausaya wallahi jama'a duk wanda an gace ya rasu wallahi ya san abin tausayi halaka ta tattin kare shi sai da rahamar Allah yasa kuma da dole aka kuka in mutum naka ya rasu dole kai kuka saboda abin kuka ya same ka amma ba kuka na ɗaga murya ba kuka na zuciya kuka na zubar da hawaye ba wanda ya hana kare shi halla da haka samu to kun ji addu'ar fa jama'a sai mai kokari duk wanda wani nashi ya rasu in dai kana wurin nan ko makwabcin ku na ku yi mai irin ga addu'a to wannan shine ladabi na biyar daga cikin ladubban wato wato ladubban da ake so a kiyaye ga wanda mutuwa ta halarto masa na shidda shine shaddu lahayayi wato ɗaura gemensa na gaya muku na ce lura da su yankinsu ba irin mu mu yanzu irin namu ƙasa yanzu wani gemi har za ka ɗaure wa mutum wanda ka hana wani abu mu gemin mu bai da wani yawan da aka cewa wani abu amma na gaya muku irin gemin su yana kawo mutum hannun da kirji gemin wani haga ya kawo hannun da kirji to kaga irin shi in ya rasu sai an kama gema an ɗan gyara shi haka saboda gudun kada ya hana in an zo wurin wanka a sha wahala wurin wanka watalinu mafasiluhu da kuma wato tausasa gabbai ne gyaggyara masa gabbansa in mutum ya rasu sai a tsaya a ta mai gabbai ne ina jin dai duk wannan ai mun gane abin da aka nuna tunda wani ko da ya karasuwa hannu ne na haka eh to sai ka ɗaga hannun haka duk lokacin wa saboda in ka bar hannun haka aka samu minti talatin to yana zan waɗanda za su yi wanka sai su sha wahala Ni ya yi haka minti talatin ka wahala masu wanka sai sun daɗe suna wahala sai da dubara to amma unhanin wannan yana rasuwa hannun haka sai a jayo hannun haka wannan lokacin sai a gyara mai shi sai a miƙar da hannun a miƙar da wanga hannu a miƙe shi a saita shi haka shi kenan kuma a fuskantar da shi alƙibla kamar yadda bayani yana nan sai an yi mai haka wato ana nuna ga inda yaka fuskanta rawa abu dawud da sanadin Hassan. imam abu dawud ya rawaito da Hassan. daga aisha Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ummuna aisha nace aisha gayanta kuskure ummuna aisha Allah ya kara mata yadda tace lalle annabi muhammadu a to jama'a in mutum bai ambata sunan uwa sai, gaya yana ambata sunan ummu na ita kiretar sunan ta gaya to bai dace ba ladabi bane ka kireta da mahaifiyarka don ita uwa ce gare ka an gane ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda tace kasaru azmil mayyiti wato kari kashin mamaci ka kasari hayyan kamar kare shi ne ina rayu wani abin da ake so a faɗi masu mu'amala da gawa don Allah fi a hankali bai dace a ji ana a hanka gawa hakan gawa ya kwalu ba yau hika ji a sai ana nuna babu tausayi babu rama wai kuko saba ke da Allah rike min nan yau gawa na wani wawanka sannu mai gawa wanka ba haka nan a nuna tausayi kuma ba a hira duk abin da za a yi sai abin da adda alaka da wankan gawa miƙo min abinci zubo min ruwa na gyara min kazanta miƙo mana kaza ba wanda ya ko ba a magana ko ko hadisa da wata bid'a ba wanda ya ce ai wannan magana za a yi tunda ba sallata ba ai magana magana ta sautai da rahama babu tsawa wanda da Allah mai ko mana kaza wanda mai ko mana suraranta ke ko dan dawo min nan rikanin nan juya min ita nan karkato min ita nan yi kokari samin kaza ta imin kaza cikin tausai da rahama haka ake so ko ni kwarewa ka da iya ko likitoci na haɗa muku wanda suka yi haka ana zarki kawai mutum ya rasuwa ana wani sa igiya ana ɗaurewa kawai mai ɗaure wani sa bai dace ba in mutum ya rasu duk da taɓi ne an ka ciwo ya kashi shi yasa annabi ya ce kasarul mai yiti kare kashin mamaci wana ji ka kasar biyayya alwar mata haka yake kamar kaka da kashi ne yana da rai saboda haka mamaci ana kiyaye alwar matai hayyan wa magita mutum ne ba jaki ba ne a mutunta shi a girmama shi sauraka aiki ne da ake faɗar masana masu tausai masu rahama wayanda suka san kansu su ake buɗuwa fi wannan aiki Allah shi muna jagora ladabi na bakwai daga cikin ladubban da ake so a kiyaye ga wanda mutuwa ta halarto ma shine taujihihi ila alqiblati ana so a fuskantar da shi ya kalli alqibla Hmm, ana son haka eh ana so a fuskantar da shi ya kalli alƙibla ce imam abu dawud ya rawaito hadisi albani ya ce ba sai an fuskantar da shi alƙibla ko ba a fuskantar da shi alƙibla ba muhammad nasir dini albani ya ce ko ba a fuskantar da shi alƙibla ba ai da man dan alƙiblan ne ko ba a fuskantar da shi alƙibla ba amma dai wasu malamai sun kawo maganar wajen gyara shi ana so a fuskantar da shi alƙibla to amma ya ana wanka ai za a juya kuma ba alƙiblan ba hmm. imam abu dawud ya rawaito hadisi wa huwa hasanun bi shawahidi an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah shaida da aikin sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala nabi tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya ce albaitul haram bai daki mai albarma qiblatukum shine alqiblakum ahya'an wa amwata kuna raye ko kun mutu to shi a hujja kuna raye ko kuma da haka sai a hujjanta da shi alƙibla ce amma in masu wanka sun ka tsoron wanka da nan in sun juya ba da alƙibla ba wajen aikin wannan aiki ya juyar da shi su ma in sun samu na suna gama wankan a kammala to sai su juya da shi alƙibla in an sa makara in an ce wurin sallah sai a sai ta sai da zai kalli alƙibla haka za a yi mishi sallah muna tare jama'a to wannan shine ladabi na bakwai ladabi na takwas shine duhu min siyabi a tube shi daga tuwahi ne na al'ada a bar shi daga shi sai zan wanda yake ɗaure da shi ko zanen da za a yafa mai sannan a lulluɓa mai wani ko kuma ma zanen lullube a lullube shi amma dai a cire mai kaya na al'ada kaya na al'ada in ba kuma ta ba muna da kayayyaki na al'ada da yawa ko akwai su ga sunan dai da yawa haka muna tare ko yake ta jaridu min siyazi a tube wanda alaman mutuwa su zoma daga tuwaji abinda ake yi wasu rayu su shawa kaga wata da fan ga cikin ta tara su da shi bai dace ba da an ga rashin lafiya ya yi tsanani ga mutum to a yi ƙoƙari irin wannan lokacin a yi ƙoƙari a ga cewa an kula da abin da ya shahi wato tuɓe shi a ce da wasu kayayyaki wani abu na kwalliya da take da shi kai har da kitso in ya yi rikirci dan wannan lokacin a fara banye mata shi tun tana da ranta tun ganin abubuwan tsaron rashin lafiya ya yi tsanani sai a banye mata kai muna tare a banyar kashi wannan kulawa da wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen jin sauƙin masu yin wanka in sun zo rawa abu dawuda da sanadin sahihin imam abu dawuda ya rawaito hadisi da isnadi wanda yake ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa an aisha ta radiyallahu anha daga umuna aisha Allah shaida da aikinta ta kulu tana cewa lamma aradu gasalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da sahabban annabi suka yi niyyar su yi wa manzon Allah wanka saboda da sun azu su su yi wanka da sun kai niyyar su yi wanka in ji ummuna aisha kalu sai sun kace wallahi ma ni dai wallahi ba mu sani ba shin an jarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min siyabihi shin za mu tuka manzon Allah ne ga tuwani ne kama na jarridu mautana kamar da muke tuka mu am nagtilhu alaihi siyabu ko me mai wanka yana sai da tuwani ne to nan na sai sabani ya shigo ko to wannan ita ce fiki ko abin nan fiki wannan na cewa in za a wa mutum wanka za a tube shi ne kamin duk wata sutura da aga jiki ne wata riga wani mi mai wahala sai a cire mai ita kun gane kuma ya an zo mai wanka abinda ɗaya adda haƙƙi masu mai wanka su ɗan rai mai al'aura ta kuma ba su ganin al'aura ta bayani yana nan sai suka ce shi za mu tuɓe shi da makewa matattunmu ne Amna ga sulhu alaihi salamu falamma khalafu lokacin da suka yi saɓani alqallahu alaihi mun nauma su sahabban masu niyyar zuwa annabi wanka sai an gaje wa musu kwana kuna ji ko sai Allah ya je musu kwana hatta ma minhum rajulun illa wa zaqaduhu fi sadari sai da yawa ɗaya daga cikin su bai kasance ba ce haɓa ce ga kirji ne haka shina ta kwana sun makallamahum mukallahum sai ga wani mai magana yana magana da su min nahiyar turbai ta bangaren gida annabi sallallahu alaihi wasallam la yadruna da runa san ko wani na ba malaika na hanka aiko yana cewa da su igsilu annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabu kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka yana sai da tuwani kun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam in za a yi ba a fite shi ba saboda yana da daraja da alwarmar da ba a tube shi amma wanda ba shi ba yau komi malantakarka tube ka akai amma kuma masu yi mawankan ba za su ga alawarka ba sai kun kula kwarai mata ba a son mai nema gawa wanka ta ga al'aura ta gaba ko ta baya ba a so ba a so a gani bai dace ba kuma yadda kai ba za ka so a gana ka ba bai dace ka gani wani ba don haka sai ka lullube ka rufe mai sutura ce. ya an zo ana wanka kuma ana ta kakkabewa kada a ga sutura kada a ga al'auran mutum ana ta kakkarewa sai nan dan haduwan mutane mutum biyu uku wanga na rike kaza wanga dai abin da aikin da an ka bashi kula da dan wannan izar din wanda aka rurrufe jiki kai ya kuskura a jiki kai ku har kawai zaka sai zura hannunka har kawai kana gigyara mai jiki ne kana wanke mai al'aura kana yi kuma ba za a wanke al'auran mamaci mu ba da hannu ba ka sa hannunka mu ba sai dai ka samu wani safa ko ka samu wani kyalle ka sa ga hannunka amma in ba al'aura ce ba ko ina ya halatta ka taɓa mu ba sharatan da cikin mamaci amma banda al'aura ce Allah ya sa mu gani sai suka ji an ce sai mai wanka yana sai da tuwahi ne faqamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka miƙe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa gasaluhu suka yi masa wanka wa alaihi qamisuhu yana sanye da rigar shi yasubbuna alma'a fawqa alqamisi suna zuba ruwa saman rigarsa wa yudallikunahu bil qamisi suna murzawa da wannan rigar duna aidihim ba da hannunsu ba shi annabi hadda hannu baka taba wata jiki ne da hannunka amma wanda ba shi ba kuma shi ko bai ba da shi ne. wa kanat aisha ta taqulu ummuna aisha ta kasance tana cewa law istaqabaltu min amri mastadbartu wato kawai matsayin karin magana kamar ka ce ba dan in mai da hannun agogo baya ba da kaza kaza kaza kun gane ko ta ce ba dan in wato abin nan law istaqabaltu min amri da na fuskanta ga al'amari na masa da barsu da ban ja baya ba ma'ana ma ga salahu illa uku. da ba wanda zai mai wanka sai mata ne wannan yana nuna buƙatar mata suwa mijin su wanka mijin kuna rasuwa sai ku ce a to a jira ga kudan sai ku za ku mai wanka ku haɗu ko biyu ku yi mishi wanka ko miji yawa matarsa wanka to galibi mu maza muna iya yi ku ne matsala ba ku cika yi ba da na wani lokaci wani cewa ka ma'aukatan banza da wa ka furci ne wanka kuma har da malamai wata rana sai a zo a katanta to ai ko shi kowa hakki ku mai wanka saboda ka in za ku iya kawai sai ku ce dai a jaye muku da nan ku za ku yi mai ku yi karya hali ku yi a wani ana bari in an san kun iya dole a bari ku yi ku ce su abin ku yi mini sutura ta da komi sannan ku miƙa musu to amma gaskiya kamar da wata ce galibi ba cika bari ba mun gane ku Ta saboda haka wannan yana nuna mana an so haka amma kuma ba lalle lalle sai haka nan ba Allah ya sa mu dace eh wasu ko gawa ba su bari a ai kuta gare ta ko ba su ko bari eh to matsalolin na faɗa kuma gunan na ne na gaya muku abin da ya faru wani gari mata haka wasu yi karatu don suna zuwa makaranta mijinsu ya rasu suka ce don Allah ya an kawo gawa sai a shigowa ya cikin gida su yi mai addu'a ai da aka zo kawai mata sun sun kai ta jiwa da hijabai suna koma tsirara suna kuka to sun ga na magana a kawo ya saru lokaci in mutu ya rasu wani gari duk da kun san ga shari'ar musulunci inda mutum ya rasu ta aka mai wanka ni dai ku zama shaidu na ba wasiya duk garin da na rasu inda akwai musulmi garin nan a yi min wanka can kuma abin ne nisha na ba muku wasiya ku faɗi kada wanda ya ɗauko ni kada ta wani rashin ya kama na ajali in mutu birnin kebbi abin nan birnin kebbi in sokoto na abin nan da sokoto duk da wani gari na ƙaddar ta yanzu misali irin yola nan mutum ya rasu ainihin wanka na nan garin abin ne na makabarta nan ta dola nan allah ka sau abin ne don na yi amshi rayuwa ta kama a amukai ta da ina bai yiwa ai ba a samun mutane wadda wacce wacce ba a samu ai allah ka ba da mutane sannan duk wanda abin ya dama a sai can ta haka duk inda mutum ya rasu ga ka'idar musulunci can ake binne shi al'ada ce ta mutane ba addini ba wani wai sai ce wai ai kaza ai shari'a in ta duk a Uhud da aka ce Uhud duk wanda ya rasu aka binne shi ina shahada ya Uhud ai ba a dauko su aka wasu bakiya ba to da abin da a musulunci kuma da daidai in mutum ya rasu asibitin birnin Kebbi a binne shi makabartar birnin Kebbi tunda akwai makabarta wayanda annan su kuma su yi mai addu'a wanda ya samu damar zuwa shi ke aini shi wanda bai samu damar zuwa ba shi zama na shi mai addu'a an yi mai shari'a Allah ya samu dace na tara daga cikin ladubban da ya kamata a kula da su ta ya suhu da saube a lullube mamacin da sutura illal muhrim sai dai wanda ya mutu yana dauke da harama da hajji ko harama da umra shi kan fala yughdi wajhahu wa ra'sahu ba za a rihe mai fuska ba kuma ba za a rihe kai ne ba rawal buhari an ibn abbas ne imam al-buhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace bainama rajulun waqifun bi arafa ana nan wani mutum sai ya hwada a arfa ya mutu izuwa ka ala rahilatihi sai hwado bin taguwa tai fa waqafatu sai ta yi da baya da baya ta sake hita ya mutu au qala fa auqafatu sai ta sake shi da baya da baya mutu qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibtiluhu bima'id. ku mata masa wanka da ruwa wannan hadisin yana gaya mana siffar wankan gawa da yadda ake so annabi ya ce ai masa wanka bima'in da ruwa kenan in za a wa mutum wanka a yi mishi wanka na farko da ordinary ruwa waɗanga namu in san samu ne akwai rijiya gidan a ɗebo ruwan rijiyar masu ɗan ɗimi-ɗimi an gane in lokacin sanyi na in ma ya ci a ɗan aza aza ruwa haka zalla kamar yadda kisa ana wankan janaba bi ma'in a yi masa wanka da ruwa sai ce wasu dire na biyu wanka na biyu a sa mai kunnuwan magariya in musu yi rasu har yanzu ya akwai dama ya akwai magariya unguwar a ce da Allah da ɗebo ta ana ɗebo wannan magariya da yawa babu wani adadin kunnuwa sai a ba wata araba cikin masu aikin wanda sabe muna murje muna tana nan tana ta saɓewa sai ta murje ana buga ta tana kowa sai a tashi sai a kawo muku ana kawo muku wanki na biyu sai ku zuba waɗannan ruwan magare kuna fi ɗaya jiki za ku kamar sabulu da kuka sawa wanki na biyu kenan ko sai ce na uku akwai kafur ku sa turaren kafur an gane sai a sake ɗiba wasu ruwa waɗanga ruwa muna da kafur akwai wannan kafur irin wanga da aka sawa da tuwali eh wanda aka sa tuwali kwari kasu taba ana iya sabe shi a murci shi sai a sa cikin ruwa shi ma za a gare kamar sabulu ana sa mutum kuma shi ko zai sa mutum yana shayin gwanin ban shawar in babu shi duk turaren da an ka samu sai a zuba cikin ruwan sai a yi mutum wanka wanki nawa kenan wanki uku in ra'ayi sunna in kun ga wankin ga uku na yi in har kai wankin ga uku an ga kai har yanzu akwai kazanta sai a sake ɗauka sabulu a murzi a sake murza mai ga ciki ko kuma kunnuwan magariya sai a sake samun wasu ruwa masu kafur a sake wanke mai jiki nawa kenan in jikin har yanzu akwai kazanta kuma a sake ƙara wani wanki biyu da biyar ɗin ba su koma nawa in bai yi ba a ƙara wasu biyu su koma tara sai an tabbatar da jikin mutum duk inda wata kazanta take an wanke shi wannan shi ne ka'idar musulunci na a'a na gaya muku nuna musu kun san aikin ku nuna musu kun san aikin ayin muna maza ba su yi muna hakan kuna su kawo hakan mu mutum ya isa ka ce muna ka ce a yi sauri a ba ku gawa ku ba sai a ce to bismillah ku toga ko da aka cewa kole kawai ba a saba ce gata nan za ku so to ba mu gama kuma a jere mu to ai shi a unwanin alal akalla wa jama'a wankan gawa in dai irin na sunna ake so ai to a ba da alal akalla minti talatin zuwa arba'in in na mace na hina ya wuce haka amma to su irin wangar suka yi ai bai wuce minti goma ya san kowa ganin suna ta kai kawo mana yan iyawa iya ni ku kawo mun ke wata gawa da aka ta yi da cija wannan malam abin babu shawa yan ruwa an ka tabo ga ƙwarya ana sa ɗan kyalle ana shishawa na ce baba ya ce na na ce baba a ba mu aikin ka kun san ku abin nan aikin ka mata suna mu ai ku bari sabbin jini su an ya ce ba da ɗan na ɗauko ayyarsa in ji tuwa baba ɗan kuma can ai da ma kama tsayawa a yi baba ya ga wanda aka yi ce Allahu akbar Allahu ka Allah amma ku aikin ga yayi haka haka kuma a ce an zo an wa mutum wankan gawa ana dan shishawa wa kawo tsoron gawa akai yanzu in wanki guda akai me yasa mun za Allah ambaci wanga adadi amma kuma da za a yi mai wanki gudan yayi saboda mai makutasar ya ce shi wankan gawa ka gusulin jana ce kamar wankan janaba sai sa kayan haka ma yin samu ne a sai a yi da ya kamata Kesa za ka ga wasu wurare ma kamar fahimuwa akwai wanda ana wankan gawa ana sa wannan ruwan ana fesa su haka ana wanke duk inda wata kazanta in kaddata wanda aka aka yi ma wankan an aza habis teburin ga akwai kaci ga jiki ne haka ɗaya za a ja ciwo amma ta shaka sai a a fesa sai a ga duk wannan kashin ya kwarare ya bi ta wani wuri ya ta yaci suka yi kamata a yi a duk wata kazanta a gusar da ita ya ce wa kafin nuhu fi sau bai shi wanda ya mutu ya kulla harma da aikin hajji yi masa lakawa ne cikin su turare wala tu hannu duhu kada ku sa mai turare a ce kenan wanda bai mutu wurin harama da aikin hajji ba shi kuma aka samai turare kuma in son samu na turaren nan duka jiki ne a sa mai shi ni duk asa amma wasu malamai na kawo maganar a sa mai wuraren sujada da wuraren nan ga goshi nai nan ga hanci nan ga hannuwa ga guwayu nai wasu malamai na ce a mai wannan wuri amma dai makasudi ko ina a mai tunare sai manzo Allah ce wala tukhammiru ra'sahu shi wanda ya mutu wurin harama da aikin hanci wala tukhammiru ra'sahu kada ku lullube mai kai wanda ya nuna kenan wanda ya mutu wurin aikin hajji ba a lullube shi don manzo Allah ya ce wala tukhammiru ra'sahu saboda ni fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiyan zai tahi ranar kiyama yana talbiya ina labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak da an ce kiyama ki ji talbiya bayan ki to wanda ya mutu wurin aikin hajji duk wanda ya mutu wurin aikin hajji yana da imani mutumin kwarai musulmin kwarai to zai tashi yana tarbiyya ita a sha'ira alama wadda aka gane cewa ko san kiyama kowa na tashi da alama wanda sai dai ka ji da baki ne da labana kidi da yake irin wannan abin ah, to aika min ku tahi a sai kiyama duk da waka yanzu ga waka mutum ya lizinta ta zama mai jiki ne in zai mutuwa sai ya ba ku mamaki waƙoƙin nan zai tafi ruwa ne. wani na minti talatin duk waƙoƙin da ya rera da kai ne sai ya yi su sannan ya kai wani na mawaƙi na ce malam na ji tsoro na ce don ya ce wallahi ma na ina kwana sai kowar na kafarkawa da inji ina waka ya ce ina jin tsoron abin na in ba kiyama haka zai faruwa na ce haka zai faru sai ka gyara to malam ban da wata sana'a na ce zuwa fita sana'a Allah ka baka waka ba sana'a ta ba duk wanda ya riki waka yake wai sana'a ta wala ƙarya ta wala waka ba sana'a ta ba ta zama sana'a Allah ya sa mu dace na goma fata kyauta kyautata likawar in za a wa mutum likawani a yi masa likawani mai cikakken saka kuma bari in son samu in babu bari dukkanar da an ka samu a samu idan an bincika guda wani gari samun likawani ya wuyata ta akwai su ƙauyuka da sai an ce wani gari sai likawani babu dukkanin babu likawani kuna yawo za ku ga waɗannan garuruwa in babu yan akwai mai wani katon hijabi biyu ta kawo sai a babbar su sai a mai da kawari da su mai kuma ga kala kawo suka da babu bari amma yan son samuna na ya zama bari mai cikakken saka kuma ya zama kwatin na kaɗa yan son samu in babu kuma duk wanda ya samu sai a yi amma dai a kyauta talakawan alal akalla uku wasu malamai ma sun ce in namiji na a yi mai biyar wasu sun ce mace a yi mata bakwai amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai an kudu abin da uku an kai mai uku an kai wasu malamai daga ganin cewa ana yi biyar sun dogara ne da mafhumul mukhalafa na hadisi akwai mafhumul mukhalafa sai ce to da rawani su kara mai da rawani da hulla cewa a yi mai hulla kuma a yi mai rawani ba a yi mai sutura uku sai a sa mai hula, sai a yi mai rawar sai su koma biyar in mace ta kuma sai a ƙara mata da har su kai bakwai amma dai yan son samu ne da namiji da mace kowa a yi mai uku kuma ita su masu yalwa maganar likawari ya yawa bai yawa likawari bai yawa saboda linkawa na za a yi ya an ka zubo a zubo a tafi izar sa sai lifafa tar lifafa guda biyu da karama da babba babban na ƙasa mai bi mata na bi mata sai iza da an zo an ka sa iza aka rage mai ciki an ka ɗauko wanda an ka sallabo an ka nato in ya yawa an nato a taho da shi su kuma linkawa sannan a ɗauko lifafa kuma a sa ita ma ita yawa a ƙara linkawa a lullube mutum da shi ke na naɗe shi sai zamana ko da wani abu na hitowa ga al'aura sai to bai iya hitowa ga hili a gani amma gawa nawa aka ɗauka ka ga an ɗauke ta ga jini kana gani ko ga wasu roro ko da wani abu kana gani musamman mata masu waɗanda sun ka rasoran haihuwa wadda aikin sai an sai an iya akwai wankan gawa da ma ba ku iya yi buɗe masu wankan gawa sai an buɗo muku likita an haɗa ku da shi dole sai likita ya zo ko haɗa ku da wani nurse haka ya zo saboda mutum na ya yi haɗarin mota ko ina nan ya kare nan ya yi kaza nan ya yi kaza to sai likita ya zo ya sakaɗa ya gyaggyara muku wuri sannan ko ku zo wanka ko ku in kun zo wanka sai ku iya wanka don duk inda adda matsalar kariya ko ba a taɓa shi da ruwa ana tafi ne da ruwa mushi wadda zai gaje ni sai ku yi ta aiki sai ku yi awa biyu kuna kokarin sa mai ni bai yiwa to haka sai ku dan shishawa ruwa inda ka samuwa inda bai yiwa kuma sai a hankura ba sai ba ma za a ci ai ba ba a ci yi mai taimaka a sa ruwa inda kan wa, inda bai wa a bashi ne karantarwar sunna Allah ya sa mu dace in kiji ai magana taimama to wani na wanda yake dole ta kama ke mace inda ake babu wanda ya iya wankan gawa namiji sai ke mace kuma ta kama dole sai shari'a ta ce to ke kime mai taimama don bai wa tunda ba mijinki bane ki ce ki mishi wanka an gane ku Allah ya samu dace a takaice dai tahsinul kafan fa bisa hain. an jabir radiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce idza kafana a akahu idan ɗayan ku zai ma dan uwansa lakawani sai manzo Allah ya ce falyuhsin ya kyautata lakawani ne da haka da Allah duk wanda zai ma wani lakawani ya tsaya kyautata lakawani ya tsaya ya samu yadi na kwarai akwai shi mai tsada ka je kasuwa wurin alaji mai yadi da ka je ka saura alitukur mai yadi kace kana son a baka yadin kwarai na likawali za a baka sai dai tsada kuma ba shi ɗaya ba akwai har masu akwai ba har mai likawali cikin kasuwa ko akwai wayanda gaba ɗaya su ba su ma sai da komai in ba farin yaji ba na likawali in kana so ka sai gashi nan in ka ga mutum ya yi nisa don ya kamata ya rabuwa ga in mace za tana nakuda in za ta je haihuwa ana tanadin kayan ni kayan haihuwa shi ma mutu ya haga yi wani nisa a yi tanadin abin da aka bukata ga safan hannu ga safan kaza ga turare ga alkawari ga komi duk an kimtsa komi da haka abin nan na waruwa aiki din za a fara cikin sauki bayan na wata ta ba ka ce ai mai baka wata ya mai baka wata in ya in mutu ba ta samu ba sai aje wani a baya ba nawa an kai aje ma wani da kai akwai wanda hallaka wajen da an ka samu akwai wanda halin kawai sai da an ka sami shi a ɗauku gawa sai a kai inda aka yi da cikin gida na lokacin nan a tallaba gawar sai an ga yana motsi sai an cikin jama'a ko tsaya me yasa galibi mutanen kawai na ba su iya bambance tsakanin mutuwa da doguwar suma doguwar suma ta yi sai an ka ce ya an ka ce ai ba mutuwa ta fashi doguwar suma ta yi Allah ya samu dace na goma sha ɗaya kuma na ƙarshe shi shine a tajilu bisa jihizihi gaggautawa wajen kinsa shirya mamaci yi mai wanka raba aikin sa yi. haka ya kamata a tare yan uwa ba wai a taro aiki surutu ba a a rarraba aikin sa ai da wane da wane da wane ku je ku auna ku je makabarta kai ko ba auna ba ko ba auna ba ko ba a yi awo ba mi kabarin in yayi tsawo da hina in yayi faɗi da hina ko shekaran da mun je wata jana'iza aka ce ai kabarin na ya faɗi ne ce wani faɗi yayi ina faɗi ya yi faɗi da yansu bai faɗi ba da yake wani ta to ya yi zuri nita bai zuri ba ba shi haka da wani zuri wasu wurare kaburansu ai sai jina ta kawo nan a sa mutum za haka duk inda an ka fahimci akwai kuraye akwai karnuka masu tonon mutane to a yi gina mai zurgi amma munan na tambaye su mista suka ce wai galibi da an ka yi gina mai zurgi to kasar riftowa za ta yi to dawon ba ta za'aba ba dawon ba kasar za'aba ba ai da ga jikin na kasa na sai su ce wai kasa za ta rifto wurin ya zama gebe ya yi sanadiyar don makabarta ta ne. to sai a ce shi kenan su yi yadda za su a ta'ajilu bi tajhizihi wa dafnihi a gaggauta yi mai wanka a gaggauta shirya mai likawani idza tayakkanu mauti in an tabbatar da mutuwa rawal buhari an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce asriqu bil jinaza ku gaggauta da gawa in mutum ya rasu a yi gaugawar binne shi fa in ta ku salihatan idan gawan nan ta mutumin kirki ce fa khairun tuqaddimunaha alheri ne za ku gabatar da mai gawan nan gare wato ba a sa a aji gawawaki ko a bar gawawaki cikin gari ƙasa za ta shiga wahala shi yasa ake so da mutum ya rasu a yi gauga a kai shi gida ne in mutumin kwarai na an kai shiga alheri wa in ya siwa zalika in ya zan wani mutumin alheri fa sharrun tad'una wa an da qabi ko sai zama sharri ne kuke saukewa daga wayoyinku ku raba kanku da sharri ku kai ku binne shi kuma bai dace matukar akwai makabarta ba a ce a binne wani mutum wani wuri na musamman babu wani wuri na musamman in ba makabarta ba wani wuri na musamman makabarta ke daga cikin unwanin binne mutum makabarta daga cikin unwanin binne mutum makabarta zai haɗu da rahama da saura ka samu akwai wanda zai zo ce ya Allah duk wanda auren ga Allah kai mai gawara kaga sai ya samu shi to amma an ce a'a wanga mutum babban malami ne ko basaraki ne saboda haka shi ba a kai cikin jama'a tunda shi kazana ai babu wani kaza da zarar mutum ya rufe an gama komi na shi sai an duk wani matsayi da daraja da girma da raina da mutu ya rasu an gama sai a kai shi inda aka binne kowa shi a binne shi Allah ya mu dace ta shi ne rawar tirmizi wa hassanahu an ali bin abi talib na tambayi wani me yasa ake wa wasu ake kai su wasu wurare na musamman ba a kai su Ya ce to daga cikin abin da aka hasashe ana jin tsoron a matsayi ne a ce yanzu misali a ce misali sarkin kabewa ne to in aka ce an kai makabarta wani na iya zuwa hidibi wani fata na jiki ne a yi wani asiri ga wani famili kasu samu sarauta gudun matsawa kasu ɗibi wani abu sai wannan kuma ina masu aikin makabarta ga ka'ida ya hanka ce makabarta aka ga wani abu sai a tuhumci masu gadi yanzu misali makabarta argungu akwai masu gadi sai mutum biyar malam ku to su su raba dutse tun daga kace kana iyawa don me za ku bari har a wani shigo makabarta ya bude wani kabari ya yi kaza a tuhumce su tunda an sha kama masu gada makabartar da ake toma a shirya da su a shiga ɗiga wani fata na cikin mutum a ba su kuɗi an sha zargin wasu Allah ya samu dace imam turmizi ya rawaito hadisi wa hassanu wa ali bin abi talib radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ya ali ya kai aliyu talatatun la ruha abubuwa guda uku la ruha, kada ku jinkirtar da su na daya a salatu iza anat sallah idan lokacin ta yayi a ce a yi ta wal janazatu iza hadarat da gawa idan an tabbatar da mutum ya rasu Wal wal'ayyimu da ayimu wace ce ayyimu masu da ba da meji. idza wajadallaha dallaha kufu'al kun gane yan ta samu meji. in mace ta samu meji a ta yi mata aure ko babu komi babu gado babu fred babu mi a yi mata daga bayan an samu a kai mata amma a ce wai ba a yi mata aure saboda ba ta da gado ko ba ta da kaza ba a samu kaza ba a ce a yi mata aure in mijin tana son a bi sai sannu alaikum sauran abubuwa sai dai matsala na faɗa muku na taɓa jin wani abu ya ban tsoro a tarar narka santa wani abu ya faru wallahi ina cikin wani ɗaki wasu samari suna hira guda na cewa Eh, ai ya faɗa ma wanda ya kasa, da aure ya mata da ita gidan wani aboki ne ya gwada mata irin gadon mata aboki ne iri ne ya kafa kowayen da suke mata da irin kujerin da ya gani to kaga an samu matsala eh yan hanyar zama na kai to ai abin da annan ku yi faɗa alwar ma gidan sarki ƙungiyoyinku na mata su haɗu ku ce kuna neman alwar ma wurin mai martaba a mai da asalin tushen kayan ɗaki ga maza suke ƙungiyar fonwan Hisba, imwan fanwan wane ne duka haɗu ku ta wuri mai martaba ku ce don allah mai martaba ya tara malamai tsakani da allah shan asalin gado da kujeri da gyaran ɗaki da waye da leda ɗaki da kaza shin saboda allah haƙƙan wana don allah mai martaba ka kire malamai ka tambaye su in yace haƙƙi ne kace to martaba wahala ta mana yawa wata uwa sai ta mutu da baki tunda wata iyaka nan ai mata aure sai an kashe miliyan uku to bi martaba mu yanzu abin da muka bada alwarma guda don Allah mu mata sun ka wakilto mu don Allah muna bada alhurma don namiji yanzu yana sa yarinya in ya gama gina gida ya sa leda ya sa abin da Allah hore mai gado ne da yan ta ta abin da ya hore mai mu da yanzu ɗai in yarinya za mu kai ta yan babenta yan dan murhunta dan abinda Allah ya hore muna ya tabaro mu ta hannu dan waɗannan abubuwa dan dan abubuwan da ba sa kara su a karya ba irin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai kai da ya ta kai irin su muke da akare mu mu da duk Allah halaka ta shi wallahi mata da ayi muku haka da kun mu ne wa ala ta mu yau yau mutum in zai aurar da ɗaya sai jama'a sai ya koma ɗi mi sunan bakin garin ku haɗi eh lafo ko god labo ya yi kunyar shekaran jiya shekaran jiya mace tara labo ya saka nan gare kwa hudu shiya nan haka nan haka eh labo eh mace tara ta goma Allah ya kukutar miji ya saka saboda labo eh mazaje ba sani an ce an ciwon kuma an ce an lallabo an ciwon an an kuma an an an an saurara an taba muku daga muka yi ko akwai lafon manjada akwai lafon kujeri akwai lafon katifa ko babu akwai lafon firist a sai a ce rikici a ci baki a yi aure in bai an yaba kuma yariya ta zama ya ta wahala ga rikici ta bai Allah ya samu mu gane don haka da ka'idan musulunci don Allah iyaye mata su jiya don Allah kun ga 'yan matan gana su don Allah duk wanda kun ka fahimci tana kun a yi mata aure in ta samu wanda ka son ta saboda Allah kuma ta aure ku huta wallahi muna cikin hikin muna cikin fitintinu yau in kun ga abin da ɗiyan nan naku suke yi abu bai ka kallo ba abin da mun ka samu daga mazaje suna faɗa mana yanzu wa yariya ba sai ka fita ta fasikanci ba in kana fita ta aure ta ka bi ka in ka ce hira yau gobe baka tafe ta ba gobe ka ce baka tafe ta ba in ka so sai ta ma bakin rai wallahi wani masashi ka ban labari yace wai baka tafe ta ba eh sun saba inda yariya ka samu kondon ta ba bai faɗar aure ta ce waye za a wani da kondon ko yariya kai ku saurara ku ci ku tambayi ga sunan malaman asibiti ina malama aisha kan ba ta sani yan mata ka zuwa a sa musu roba ga ciki yan mata zaurawa su fi a sa musu roba jama'a ina mun kai ta taɓa tambaya ta ce to malami a shawara in ba mu sa musu ba zuwa za su sai ta zuba ɗiya marasa tarbiyya al'umma su shiga wahala don haka an ka ce ai ta samu su in ku su ji daɗin tabbatar da haka yanzu ma ba ji ba ok ba ta shigo ba ta lafi ko to an ce aisha ba ta lahiya allah ya ba ta lahiya duka marasa lafiya allah ya ba su lahiya abin da nake so san da ku akwai gyara kuma duwa da sassan diyarta ta isa a yi mata aure tana son namiji don Allah duk abin da Allah hore mata to Allah sai ke mata auren ta huta ita. in dai mace ta ku dai mata ku ko sani an mace to in dai yariya ta isa aure dan abin da akwai a kai mata daga baya duk abin da ya samu sanu sanu ana kai mata ai duk da yawan ku da mun kai aure uwayenku ba dukiya sun ka tara muku ba da yawan ku abin da ya samu sun haka muku sannu sannu yau a sai ka za a aika muku haɗa ku da ku suka koma da suke to da haka ku ɗauka makan ku hanyar sauki Allah ya sa mu dace da ma karanta daidai Allah shi ba mu nadarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi aminta da mu ga abinda muke jin tsoro marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya bayan Allah da suka aiko suna neman sadaka addu'a Allah ya biya mu kowa bukatar ta alkhairi anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh